Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Babu Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 30 ga watan Satumba. a babin rahotanni za a ji halin da ake ciki a kasar burkina faso bayan wani abu mai kama da yunkurin juyin mulki to a kaikin takaitawa abun da dai za mu iya cewa shine gaskiya lamarin abun da ke faruwa matsalar tsaro eh, jama'ar ƙasa sun nuna gaskiya rashin jin daɗin su da kuma yadda har ila yau ake ganin gwamnati ta ki ta tsaya ta kula da lalle abun da jama'ar ƙasa suke so za kuma a ji cewa ana ci gaba da makokin rasuwar sarkin lakwaja a jihar kogin najeriya alhaji kabir mai karfi na uku kamar kowane daren ranar juma'a yau ma garba awwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan wani zama na musamman na neman hanyoyin tabbatar da zaman lafiya a kamaru muna tafa da shirin labaran wasanni to amma kafin nan ga babu makeri da labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keri. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ayyana mamaye yankuna guda hudu na Ukraine duk da cewa sojojin Rasha na shirin shan kashi mafi muni a yakin. Mutanen da ke zaune a yankunan Luhansk, Donetsk, Kherson da kuma yankin Saprosia sun zama 'yan uwanmu har abada, in ji Putin yayin wani buki a yau Juma'a a Kremlin. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya mayar da martani ga mamayar ta hanyar sanar da mika bukatarsa ta gaggawa ta shiga kungiyar kawancin soja ta nato fadar white house ta yi allah wadai da kwace kasa da rasha ta yi a cikin wata sanarwa shugaba joe biden ya kira mamayar da ta yaudara a cikin wata sadarwa da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya fitar ya ce amurka da ƙawayenta za su sanya wani ƙarin takunkumai masu tsadani a kan jami'an gwamnatin rasha da 'yan uwansu da jami'an sojan rasha da na belarus da kuma cibiyoyin sayo kayan tsaro gami da masu samar da kayayyaki na ƙasa da ƙasa da ke tallafawa masana'antar sojan rasha a yau juma'a mayakan islama na kungiyar al shabaab sun kashe mutane goma sha biyu da suke haƙar rijiya a kudancin somaliya inda fari ya yi wa lahani in ji wani mazaunin yankin da jami'ai rikici tsakanin al shabaab mai alaka da kungiyar al-qaida wanda ke son aiwatar da dokokin shari'a masu tsauri ko kuma shari'ar musulunci da gwamnatin tsakiya ta kashe dubban mutane tun shekarar dubu biyu da shida jami'an tsaron somaliya sun ce sun samu nasara a fagen daga a 'yan makonnin nan da suka gabata yayin da suke fafatawa tare da kungiyoyin kare kai na cikin gida amma alshabab na ci gaba da kai munanan hare-hare harin na baya-bayan nan da ya faru ne a garin garille da ke kudancin yankin gedo a lokacin da 'yan ta'addan suka kai wa ma'aikatan jirgi hari a wurin aikinsu inda suka kona gawarwakinsu da kuma kayan aikinsu na tonon ƙasa in ji mahadi abdi wani mazaunin yankin da ya ziyarci wurin tare da kirga gawarwakin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kamfanin dillancin labaran reuters ya faɗa a yau juma'a cewa an ji ƙarin harbe-harbe mai tsanani daga babban sansanin soja da kuma wuraren zaman jama'a a babban birnin burkina faso kana an ji ƙarin fashewar wani abu a kusa da fadar shugaban ƙasa sojojin sun tsatsaya a kan hanyar zuwa fadar shugaban ƙasa kane suka datse hanyoyin shiga gine-ginen gwamnati da gidan talabijin ƙasar wanda ya dakatar da yada labarai a cewar reuters duk ƙoƙarin tuntuɓa domin jin ta bakin kakakin gwamnati bai nasara ba har yanzu dai ba iya gane wannan wani yunkuri ne na juyin mulki ba amma yana dauke da alamomin yunkurin kwacin mulki da ya mamaye yammaci da tsakiyar afirka a cikin shekaru biyu da suka gabata gwamnatin mulkin soji karkashin jagorancin kanar paul henry sadaugo damiba ta karbi mulkin burkina faso a wani juyin mulki a ranar 24 ga watan janairu galibi fararen hula ne suka yi murna da wancan juyin mulkin bayan sun gaji da gwamnatin farin hula ta tsohon shugaban kasar rock kabore da ta gagara yin galaba akan mayakan 'yan ta'adda da suka kashe dubban fararen hula a cikin 'yan shekarun nan tare da kwace yankuna da dama a arewaci da kuma gabashin kasar a ƙarshe wani ɗan ƙunar bakin wake ya tayar da ban mai ƙarfi a wani ɗakin karatu cike da ɗalibai a kabul babban birnin ƙasar afghanistan da sanyin safiyar yau juma'a inda ya kashe akalla ɗalibai goma sha tara kana ya raunata wasu bakwai waɗanda lamarin ya shafa sun haɗa da 'yan mata shaidu da jami'an 'yan sanda sun ce tashin bam din ya faru ne a cikin cibiyar ilimi ta kaji da ke yammacin yankin dashi barci a birnin unguwar da galibi mabiya shi'a ne na hazara ke zaune mai magana da yawon 'yan sandan kabul khalid zadran ya tabbatar wa da voa asarar rayukan tare da yin tar da tashin hankalin ya ce jami'an tsaron taliban sun isa yankin kuma suna gudanar da bincike zadaran ya ce ɗalibai na shirye-shiryen jarrabawan shiga jami'a ne lokacin da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai hari a cibiyar ilimin abin takaici shine mutane goma sha tara suka yi shahada sannan wasu 27 kuma suka ji rauni. To sai mana aikin gafara saboda tangarɗar na'ura da aka fara ji baba ya kuma kiri kuma ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu kasar Burkina Faso inda yau aka wayi gari da wani abu mai kama da yunkurin juyin mulki. don jin halin da ake ciki a halin yanzu na tuntubi wani bahaushen kasar wanda ke zaune a birnin wagadugu wato zangon birnin wagadugu mai suna abdulrahman na garba sai ya ce assalamu alaikum to lalle yau da asuba'i mun ji halbe-halben bindigogi to wanda dai lalle da gari ya waye ake samun labarin cewa eh, shojoji ne lalle ke nuna lalle rashin amincewarsu da lalle abubuwan da ke faruwa musamman da wannan da matsalar da tsaro da aka sani kasa take fuskanta tun wani lokaci me ake ciki a halin yanzu eh, tun da safe har ila yau da wannan ranar juma'a baki daya sai mu ce ma'aikatu baki daya da kuma kamfanoni duka a rufe suke saboda lalle a unguwanni wasu unguwanni akwai shojoji yawa har zuwa dai shiyar uh, fadar shugaban ƙasa don haka in aka duba kuma uh, telebijin dai na gwamnati babu wani shiri da ake yi dai tun da safe har uh, wannan lokaci shin akwai alamar an samu mace-mace gaskiya labaran dai da muke samu babu dai alamar cewa an samu mace-mace yawa tun da safe dai har eh, zuwa dai wannan lokacin dai babu dai labari dai tukuna yawa ba san dai har ila yau dai abinda ake ciki ba yawa domin jama'a dai kowanne dai na unguwarsa ko kuma gida akwai wani ƙarin bayani da za ka mana To a takaicin takaitawa abun da dai za mu iya cewa shine gaskiya eh, lamarin abun da ke faruwa matsalar tsaro eh, jama'ar ƙasa sun nuna gaskiya rashin jin daɗin su da kuma yadda har ila yau ake ganin eh, gwamnati ta ƙi ta tsaya ta kula da lalle abun da jama'ar ƙasa suke so domin suna nuna cewa kamar ya kamata a duba wata makociyar kasar uh, burkina faso a nan irin lalle yadda suke tafiyar da shugabancin su to abun da lalle ake bukata gwamnatin kasar burkina faso ita kuma ta je bisa kan wannan tsari Malam Abdulrahman na Garba kenan wani bahaushen kasar Burkina Faso wanda ke zangon birnin Wagadugu. Yanzu kuma sai Najeriya inda ake ci gaba da makokin rasuwar sarkin lakwaja a jihar kogin arewacin najeriyar Alhaji Kabir mai ƙarfi Mustapha Nasiru Batsari gare ka. A yanzu haka dai ana ci gaba da zaman makokin rasuwar sarkin Lakwaja a jihar Kogin Najeriya Alhaji Muhammadu Kabir mai ƙarfi na uku. Sarkin na Lakwaja wanda ya rasu a ranar Laraban nan da ta gabata. Kuma aka yi jana'izar shi a jiya Alhamis ya rasu yana da shekaru tamanin a duniya. bayan da ya share shekaru talatin yana mulki a masarautar ta Lakwaja. Tuni dai gwamnatin jihar Kogin ta fitar da sanarwar yin ta'aziyya a sakamakon rashin wannan basara ke da ta ci ya mai da hankali wajen haɗa kan jama'a. Gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahya Bello ya ayyana rashin a matsayin babba. Alhaji Aliyu Lawal Jiya mai yaƙin lakwaja ya ce a yanzu haka suna cikin wani hali na kiɗima. Wannan mutuwa na mai martaba sarkin lakwaja dai gwaji ne a gare mu kuma mu wa Allah godiya saboda kyakkyawan rayuwa da Allah ya basa da kyakkyawan shugabanci da yi wa gari na haɗa kan al'umman gari na gwanin mun samu zama lafiya muna rashin sa a tsakaninmu Allah ya karɓi bakoncinsa ya sada shi da aljanna firdausi su ma dai waɗannan shugabannin al'umma ne a birnin na lakwaja ga abin da suke cewa. Alhaji Muhammadu Musa sarkin ne na Lakwaja. A gaskiya mutuwa mai mataba sarkin Lakwaja Dr. Alhaji Kabiru mai karfi na uku wannan mutuwa ya girgiza mu ya hankalinmu ya tashi. Domin abin da ya sa alhaji dr abinu uh, kabiru mai karfi na uku mutum ne wanda yake tsayayye ne mutum ne kuma wanda in yace e eh ne in yace a a a baya son munafinci baya son zalunci uh, sunana dai alhaji yahaya danladi musa shugaban kungiyar Jama'a, zalatul bidiya wa ikamatu sunna jihar Koji. Da farko da zan ce ina lullahi wa ina ilaihi rajiun. Marigayi magarin na uku Allah jikan shi. Mutum ne mai so addini mutum ne mai so mutanensu. kasancewa kana ɗaya daga cikin shugabannin al'umma me za ka iya ganin kamar za ka tuna da shi ba za ka mance da shi ba ga shugabancin shi sarkin lakwaje ɗin? to ban manta akwai lokacin da shugabanmu Sheikh Abdullahi Barlau ya kawo mana ziyara mun je gurin ya karba mu hannu biyu ma lokaci ya sanar da mu ce kullun kufan shi bude ne shi mai so addini ne. alhamdulillahi sunana ibrahim muhammad yaro daga unguwar madabo gaskiya wallahi mun yi bakin ciki mu mutanen lakwaja da rashin mai martaba namu wallahi muka ce ba mu yi rashi ba wallahi mun yi karya saboda matsayi da ya tsaya mana a wannan gari gwamnan jihar kogin da kuma shugaban majalisar sarakunan jihar Niger Esunufe Alhaji Yahya Abubakar na cikin dubban mutane da suka halarci jana'izar marigayi sarkin da aka gudanar da yammacin jiya Alhamis a fadarsa da ke birnin Lakwaja. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha yanzu kuma ga awal garba da rahoto na musamman. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta yi yunkuri na sake wani zama na musamman domin ganin irin yadda za ta ladubo hanyoyin zaman lafiya a fadin kasar karo na biyu kenan da za irin wannan zaman a fadin kasar musamman a bangaren da ake amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila anda a yanzu haka suke ta ɗauki ba daɗi tsakanin su da jami'an tsaron kasar jamhuriyar kamaru wanda suke nema a raba ƙasar gida biyu ko kuma su balle daga kasar jamhuriyar kamaru ministan cikin gida mr atanga nji ya yi taro da gwamnoni goma na kasar jamhuriyar kamaru domin neman kawo ingantaccen tsaro a kasar ta jamhuriyar kamaru muna wannan taron ne ba zan komai ba domin maido da zaman lafiya a kasar mu gwamnan jihar arewa maso yammacin kasar jamhuriyar kamar musta adoblele afrik shi ma ya ce wannan zaman da za mu yi shine ya fi cancanta domin muna cikin hatsari kuma kuma matasanmu da dama suna cikin dazuzzuka ya kamata a yi wannan zaman domin yafewa wa juna kuma idan muka yi wannan zaman ne muna ganin cewa hakanmu zai cimma ruwa a kasar kamaru shi ma gwamnan jihar arewa mai nisa bijin yawa bakari ya ce ya cancanta a sake wannan zaman karo na biyu domin yin hakan yana da matukar muhimmanci a wajenmu shugaban wanzar da zaman lafiya na kasar jamhuriyar kamaru kuma shugaban yaƙi da ta'addanci a kasar khalifa alhaji uba abdulrazak ga kuma irin hirar da muka yi da shi kaga yanzu duniya ga baki ɗaya tana cikin rikicewa to amma ko ta ina ba ma a nan ƙasar kamaru ba ko ta ina ana neman zaman lafiya. To yanzu a ah, me za ka faɗa kan wannan kira da gwamnati ta yi wanda za a yi zama na biyu domin wanzar da zaman lafiya a ƙasar Kamaru musamman bangaren arewacin ƙasar Kamaru an da Boko Haram suke kai hare-hare da kuma bangaren 'yan awali eh. na ƙasar Kamaru me za ka faɗa mana eh, ya kalifa na me wanzar da zaman lafiya. Na abin da zan faɗa a madadina a madadina na kalifa mai kokari da zaman lafiya a duniya ga baki daya da kuma yaƙi da ta'addanci eh, a nan ƙasan kamaru dai gwamnati allah ya ba ta basira yanda za a zauna mazauni ɗaya a tattauna duka waɗansu matsalolin da ke addaban al'ummanmu na ƙasan kamaru musamman abin da ya ga yaƙe-yaƙe fitinan boko haram nan da fitinan 'yan aware to kasan gwamnati da zai iya ɗaukan makami ya je ce zai yaki al'ummansa ba shi ka gaisa gwamnatin nan ana tsara ne ana ganin yawa domin kaga gwamnati ba zai sai makami da kuɗin 'yan adam kuma ya je ya to ne mu kuma muna kira ga waɗannan a zo a zauna a tattauna a samu zaman lafiya don zaman lafiyan nan shi ne don ba abin da za same shi da karfi ko ka samu abu da kwace to nan abin ba karko amma aka samu a cikin zaman lafiya a cikin nutsuwa a cikin gaskiya to kowa zai ci daɗi. Matasa me za ka ce musu a daidai wannan lokaci? Yawa matasa kuma masu korafi a'a gwamnati bai ba mu aiki ba a'a gwamnati idan ce zai ɗauki kowa a aiki kaga aikin ma ba yawa ai yin hmm, aikin ba yawa na gwamnati ma idan ce kowa zai aiki a minista ko a ofishin gwamnati ka gani ofishin ma kalilan ne kuma muna nan al'umman matasa dewa waɗanda suke da ilimi ko ba su da ilimi a nemi sana'a don mun gani yanzu masu sana'a ma su ne ma suka fi jin daɗi fiye da wanda suke aikin gwamnati don kaga kana nan ya za faɗa malamin kanka ba wani fitinan kan da za a yi to yanzu mun bibiya duk waɗansu masu ƙoƙari su shiga gwamnati barayi ne dai mutum zai shiga ne domin shi ma ya ɗauki kuɗin al'umma to shi ne yanzu muke gargaɗi a fitar da kai a wannan sha'ani kowa ya nemi tattalin arzikinsa alhaji ali mai faɗa a ce a rasa da jamhuriyar kamaru kuma dan siyasa shi ma ga abin da ya ce kan wannan taron da za a gudanar a kasar kamaru. lallai ko taron da aka yi na da gwamnoni guda goma na ƙasar kamaru da ministan cikin gida da kuma premier minister wannan eh, sababbin taro ne da suke yin shi nake ga wato kowane wata uku ko wata shida wani sa'in kuma ko shekara guda ana haɗa kawunan eh, gwamnoni da wani lokaci inda da ko wani matsala a yi bayani a kai kuma a kan matakan da za a iya ɗauka a kowane lokaci amma wannan taron ya zo da wani misalo na daban a ciki dangane da cewa al'amura da yawa suna ficewa ba tare da gwamnati suna iya su kare wato al'ummarsu ba da suke waɗannan ɓangarori guda biyu da ka yi magana wato arewa mai nisa da kuma bangaren mai amfani da harshen ingilishi ana gani dai abin yayi kamari ne yanzu an kai da cewa sojoji da yawa suna bata rayukansu da kuma yin aikin gwamnati da yawa suna nan waɗanda aka kama su wato aka yi kidnappe su kuma da ake tambaya eh, a bada waɗansu kuɗaɗe kafin a bar su. Alhaji Habibu, shi kansa ga launi ba jiyau ba, an da 'yan ta'adda suka da shi akan hanya shi ma ga abin da ya labarta mana game da taron da aka je kasan ingilishi wanda gwamnati ta hada wanda za je na samu a yi zaman lafiya ka tambaye ni ya nake gani eskar za samu eh, galaba a wannan taron eh, to niyan ɗaya yana da kyau amma samun galaba yanzu zai wuya dalili don su wanda suka tashi tafiya wajen taron haɗata wanda ma suka haɗa taron da za a gayyaci 'yan ta'adda masu rike makamai da abin na da kyau amma tafiyan da suka yi nan na kiraye kirayen sarakai ne da mazaunan gari a tattauna a gaya musu cewa in waɗansu sun duba sun ganin sun ji labarin da akwai ta'adda a wani anguwa su zo su faɗa wato dai kamar dai 'yan sannan a sa suka tafi waɗannan abubuwan suke so su sa kamar na auto defense hakan nan a sa mutane kamar 'yan sandan ciki in suna da labarai su zo su faɗa wa gwamnati gwamnati ya san matakin da zai ɗauka game da su kuma ya fito musu ta baya taron nan zai guda a samu zaman lafiya dole sai an kira 'yan dajin nan wanda suke rike da makamai kwanaki can kaji abin da ya faru aka baza a gari cewa shi general marshal an kama shi an kashe shi aka nuna fotuna a shan foton wani foto ne na barazana ba shi ba ne kwana biyu uku ai ya fito ya magana ai ya faɗa ya ce duk abubuwan da ake faɗan nan yana da rai ba abin da ya same shi to kaji duk waɗannan abubuwan ana publicity hakan nan kamar gwamnati na aiki da kyau to wannan duk ba za samu zaman lafiya da shi an yi zama a kan tebur da 'yan gwamnati din da ɗan ta'addan din da 'yan siyasa din sannan a sasanta a nan ne za samu zaman lafiya kaji ainihin dalilan da zai sa taron nan ba za a yi galaba ba yau bangaren ingilishi sama da shekaru shida kenan ake ta ɗauki ba daɗi tsakanin su da masu dauke da makamai da kuma hukumomin tsaron kasar jamhuriyar kamaru haka zalika shekaru goma sha hudu kenan kasar kamaru take samun hare-hare ta bangaren jihar arewa mai nisa inda kasar kamaru ta iyaka da kasar tarayyar najeriya da kasar jamhuriyar chadi da kuma kasar jamhuriyar nija muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to a gaishe ka kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan kuma ga awwal ya dawo da labaran wasanni. Wasanni a takaice. Samuel Eto ya amince da yanke wata shawara da aka yi wanda kocin kasar jamhuriyar Kamaru Sam buhana ya mika masa sunayen waɗanda za su taka leda a gasan cin kofin ƙwallon kafa na duniya da za a gudanar a ƙasar Qatar a shekarar baɗi. Sai kuma ta ɓangaren fafatawa wanda ake yi na kula-kula ɗin da za su buga kofin ƙalubale na ƙasar jamhuriyar Kamaru yanzu dai kulob ɗin Gazel sun kana da takwarata club din bambutus da buda wanda kowannen su ya jefa kwallo guda biyu a ragar ɗan uwansa sun tashi kunnen doki club din as fortuna ita kuma bata samu nasara akan takwarata ba club din cotton ta birnin garwa club din cotton ta birnin garwa ita ce ta jefa kwallo guda daya kilo a ragar club din fortuna anda club din cotton din ne ta samu nasara akan takwarata ta sai kuma club din union de douala ita ita kuma sun kara ne da kulub din egil ta bangaren mungo ba wanda ya ci dan uwansa an tashi daga wasan banza da banza sai kuma kulub din avion academy ta sha kwallo guda ɗaya ne akan takwararta kulub din renaissance da ngumu wanda yanzu haka an tantance kulub guda hudu su ne za su fafata a kulub din cin kofin kalubale na ƙasar ta jamhuriyar kamaru ministan wasanni na ƙasar kamaru da motsa jiki musta muale kumbi ya yi kira ga babban murya ga hukumar wasanni ta duniya fifa da ta tsige shugaban hukumar kwallon kafa na kasar kamaru kuma tsohon dan kwallon kafan kasar samuel eto daga mukamansa. sannan kuma kulab din kwatanta birnin garwa yanzu haka ita ce wanda za ta gwamza da kulab din edin domin ganin kowane ne zai dauki kofin gwani na gwanaye na kasar jamhuriyar kamaru a daidai wannan lokaci an da ake nema a faɗa kaka'ar wasanni na shekarar 2023 a ƙasar ta jamhuriyar kamaru baki ɗaya yanzu kuma kamfanin da suke yi wa 'yan wasan 'yan limitabar sun ƙasar kamaru kayayyakin wasa kok suna nema su maka tsohon dan kwallon kafan ƙasar kuma shugaban hukumar kwallon kafa na ƙasar kamaru pikafu samuel eto a kotu domin neman haƙoƙinsu da suke nema su danne musu a daidai wannan lokaci muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice. To Ibrahim a takaice shugaban kasar rasha vladimir putin ya ayyana mamaye yankuna guda hudu na ukraine duk da cewa sojojin rasha na shirin shan kashi mafi muni a yakin mutanen da ke zaune a yankunan luhansk donetsk kessin da kuma yankin saprosia sun zama 'yan uwanmu har abada in ji putin yayin wani buki a yau juma'a a kremlin shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya mayar da martani ga mamayar ta hanyar sanar da mika bukatarsa ta gaggawa ta shiga kungiyar kawancin soja ta nato fadar white house ta yi allah wadai da kwace kasa da rasha ta yi a cikin wata sanarwa shugaba joe biden ya kira mamayar da ta yaudara a yau juma'a mayakan islama na kungiyar al-shabab sun kashe mutane goma sha biyu da suke haƙar rijiya a kudancin somaliya inda fari ya yi wa lahani in ji wani mazaunin yankin da jami'ai rikici tsakanin al-shabab mai alaka da kungiyar al-qaida wanda ke son aiwatar da dokokin shari'a masu tsauri ko kuma shari'ar musulunci da gwamnatin tsakiya ta kashe dubban mutane tun shekarar 2006 jami'an tsaron somaliya sun ce sun samu nasara a fagen daga a 'yan makonnin nan da suka gabata yayin da suke fafatawa tare da ƙungiyoyin kare kai na cikin gida amma al-shabab na ci gaba da kai munanan hare-hare a ƙarshe kamfanin dillancin labaran reuters ya faɗa a yau juma'a cewa an ji ƙarin harbe-harbe mai tsanani daga babban sansanin soja da kuma wuraren zaman jama'a a babban birnin burkina faso kana an ji ƙarin fashewar wani abu a kusa da fadar shugaban ƙasa sojojin sun tsatsaya a kan hanyar zuwa fadar shugaban ƙasa kano suka datse hanyoyin shiga gine-ginen gwamnati da gidan talabijin ƙasar wanda ya dakatar da yada labarai a cewar reuters duk ƙoƙarin tuntuɓa domin jin ta bakin kakakin gwamnati bai yi nasara ba har yanzu dai ba iya gane wannan wani yunkuri ne na juyin mulki ba amma yana dauke da alamomin yunkurin kwacin mulki da ya mamaye yammaci da tsakiyar afirka a cikin shekaru biyu da suka gabata To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Gresham wacce ta jagoranci shirin da kuma mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ya muku fata alheri. Wassalam.